malamai sun yi sabani a cikin cewa su annabawa ma'asumai ne kafin Allah ya ba su annabta ko ko za su zama ma'asumai ne bayan an ba su annabta to famana'aha qaumun wajawwazaha akharuna wasu daga cikin malamai suka ce annabawa ba ma'asumai bane kafin annabta wasu kuma suka ce a'a ba abin da zai hana tun kafin annabtan ma masumai ne hmm. abin da yake ingantacce dai in Allah ya so shi ne a kubutar da annabawa ko a tsarkake su daga dukkanin aibi wa min ma rai ba. da kuma kiyaye annabawa daga dukkan da. zai zai zai haifar da zai haifar da kokwanto mm, ya zama an tsarkake su ga barin wannan da kafin ma an annabta masumai ne alƙali ilati haka shine yafi inganci mm. fa to ta yaya wal mas'alatu tasawwuruha kal mumtani ita kanta mas'alar in an suranta ta kama abu ne ma wanda ma ba zai yiwu ba ya za a yi magana cewa ma'asumai ne ko ba ma'asumai ba ne kafin a ba su annabta alƙali ya ce in ka suranta maganar ka kalle ta da kyau sai ka ga ai ba ma zai yiwu ba wannan ma bayanin da ake so ai فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرعي duk wani sabo da duk wani hani a ce kar a yi kaza ba sai shari'a ta zo ba tukunna hmm. to shi annabin da za a ce ma'asumi ne kafin annabta ko bayan annabta to shi zai ɗauko umarnin da hannun ya kawo hmm. to bai zo ba ma tukunna ko ku gashi ya zo ɗin Allah bai ce ya fara wannan aikin ba to yanzu ina maganar wannan sabo ne wannan ba sabo ba ne inda alƙali ya ce to in an duba ma sai a gama abin kaman bai ma surantu ma a yi magana akan wannan nahiyar ba hmm. dama in an fara cewa wannan abin sabo ne sai idan sharu'u ya yi jan layi sai a ce to wannan abin in ka matso da shi kayi sabo to haka abin yake to hakan nan su kansu annabawan da waɗanda suka biyo bayansu ba nan ne ake cewa akwai ahalin fatarata ba hmm? wanda ba a ma ce su yi ba ko su bari to ina magana ma tukunna a cewa ne ɗan kaza ne wani ɗan kaza ne وقد اختلف الناس في حال نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يوها إليه to kaji fa kaji yadda ake magana da shugaba shugaba annabi ne sauran annabawa ma annabawa ne amma yanzu kaji alƙali iya ce sai ka faɗi annabawa daban tukunna hmm. to in ka zo babban magana tukunna to sai kuma sai kuma ware ta daban ta shugaba ware ta ake yi sai ce wa duk talafan nasu shi ne fa abin da aka faɗa a baya ɗazu to amma yanzu gashi shi tun da na shugaba za a faɗa yanzu to shi ware shi za a yi ba wani annabi da za a haɗa shi da shi hmm. domin shi ne taurarin da'irar annabta gaba ɗaya. dukkaninsu taurari ne suke kewayawa suke kewaya shi shi kuma daga gurinsa suke karɓar komai kuma Allah ya wajabta girmama shi ya zama wajibi makagen halitta ma sai ya ware annabawa daban shi ma ya faɗe shi daban to saboda haka ya ce mutane ko kuma malamai sun yi saɓani a cikin halin annabinmu a cikin halin sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam kafin wahayi isauka malamai sun yi gudu malam amma ina kowa gudun dokinsa bai je ƙarshen fili ba mm, haka za a haƙura sanda izo duniya aka haifi malam turin da aka haife shi ake ganin ayoyi a jikinsa tarran da aka haife shi ba yahudan nan da ije ya ce a ɗauko masa shi ya gan shi da aka kawo shi ba juya bayansa ya ba yana juya bayansa sai iga hatimin nubuwata a bayansa ta take faɗi ya suma yace ashe bani isra'ila ba komai ba ne ashe yahudawa ba ba mu da komai a duniya wannan muke jira izo a cikin mu A ce ba a cikin mu aka shirya shi ba Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika su suke raba rahamar ubangijinka domin wannan shine mahallin duban ubangiji duk an biya ushi suke kallo da'irar annabta da risala da manzanci da kowa sai da lojodi ne abin dubansa to saboda haka tun fa wannan lokacin kyalkyalin sirrin halara ike gudana a tare da shi zamansa a gidan nana halima babu irin abin da bata gani ba nala aka zo aka zo gidanta ya fito ike ce da ita ina yan uwana suke ne ba na ganin su ce ai kiwo suke fita Ke neman na so tafi tare da su shine suna tare da wannan ɗan da take shayarwa ɗanta zumratu kaga yana tun a wannan lokacin shekararsa biyu ko shekararsa ɗaya ma a duniya aka zo suka ɗauke shi aka tsaga ƙirjinsa tun daga kan ƙirjinsa har zuwa cibiyarsa sai da aka yanka shi aka fito da zuciyarsa aka tsaga ta ita ma aka ciro wani abu da aka ciro shi to shine aljami'u shi shine baharu ilmu shari'ati wal haqiqati yanzu sirrin rayuwar bil'adama wannan abin na zuciyar annabi shine wannan abu abin da zamu rayu da shi a duniya za shi sa an rasa wai shin wannan abin me shi aka tsaga zuciyarsa aka ciro shi sai aka liƙa shi a cikin ƙasa aka hmm. shigar da shi cikin ƙasa to daga nan sai aka buɗe sirrin baramu gaba ɗaya hmm. aka buɗe ɓangaren man fetur aka buɗe ɓangaren abubuwan da ɗan adam zai dinga ƙwaƙula ƙasa yana ɗebowa yana amfani da shi daga cikin zatin muhammadu hmm. zatinsa aka fito da wani to yanzu wannan ne zaka ce zaka yi wani lissafi waya yake suka aka aka zuba wani abu a cikin zuciyar nan wanda labarin duniya kaf bai isa ya kawo abin da aka zuba a ciki ba aka yimke zuciyar malaika jibrilu ya sa daman sa isha gurin hmm. sai ya koma yanda yake suka ce hai da su kansu mala'ikun kaga fa a sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna mayu maruna? amma da suka tashi shugaba sai suka dinga rungumarsa wannan yi rungume shi ya samu albarka wannan yi rungume shi ya samu albarka wannan yi rungume shi ya samu albarka sai kai wannan bawa ka san me ake nufi da kai kuwa da kansu mala'ikun suke gaya marmala wannan wannan wani abu ne daban na ubangiji da ya niyyar yin haka to shi ne shugaba fa malam wani yanzu a nan gurin kai ina kake da wani damar ka zo nan wajibi ne nan farilla ne nan haƙƙinka me kaza wannan sai dai fadar Allah can za ka samu wannan labari amma gun ba dai ɗan adam ba wannan maganar sai Allah da ishi saboda haka a tun tasowarsa wa'annan abubuwa aka dinga gani yana tafi a tafiyarsu bayan dawowarsa da zamansa a hannun nana halima sanda ta ɗauko shi bayan an tsaga ƙirjin nan nana halima ta fita daga hayyacinta kowa izo ya ce kin ga hanyar da za mu ga miki ta lafiya ki ɗauke shi ki ki mai da shi gida zamansa wannan tsada ce da shi in kika salwantar da wannan ba za ki gama ba za miki afuwa ba ta dinga tsorata ta ɗauke shi ta taho da shi wanda ibn asakir cikin tarihinsa da yake kawowa ce da ta taho da shi ta zo daidai wato ƙofar gari kusa da za ta shigo cikin maka ta ga abin da ya dace bari ta tsaya kuma ga wata rijiya ta wawwanke fuskokinta ta wanke hannuwanta ta wanke kafarta ta shiga dai a kyakkyawar sufa mm. tana zuwa bayan ta wanke fuskar ta yi komai ta dawo ta gaba ta gan shi ba abin har sai da ikai gurin abdulmuttalib kakansa sai da aka haɗa jinjimi ana neman sa can kuma aka ganshi shi a tsaye a jikin wata bishiya ina rike da reshen ta me ya faru to saboda halittu ne ainul ina ce take dubansa ike kewayawa don lahazar rayuwarsa wani sirri ne na Allah a yanzu ba magana wai ma'asumanci duk numfashinsa guda ɗaya akwai muradin Allah a ciki to saboda haka aka tafi da shi bayan da ta je da shi ɗin ta kai shi wajen mahaifiyarsa a marra ta farko ta yaba mata da abin da ta yi na shayar da shi tsawon shekara biyun nan hmm. to ta tashi za ta tafi ta kuma ɗaukansa to ya kin da da shi a yi tafi a ba zan iya rabuwa da wannan ta ce wallahi da shi zan kuma komawa wannan dalilin ya sake ta ce an na tafi ba shi ko siyan halaka ya ta kuma ɗaukansa ta kuma tafiya da shi to shi ne ta sake dawo da shi mara ta farko ta biyu to a nan ne aka samu wannan ita kuma sayida aminatu ana dawo da shi ta ga abin da ya fi kyau yanzu ta ɗauke shi ta kai shi madina wajen wajen yan uwanta don su ma su gan shi Sanda da ije dubba yahudan da ike madina ya samu labarin kamilu zati ya shigo eh, an san ya zo a lokacin nan ina shekara shida a lokacin nan ita idan suka fito da yan uwansa na wannan gida sai a je wani rafi haka za a yi wanka idan ya fito sai itar yahudawa sun yi ƙawanya a rafin gaba ɗaya da kun gan shi shi ne wannan shi ne sirrin alara gaba ɗaya shugaba ya ce ya dama a can ma na iya na taɓa ninkaya a ruwa a can madinatu to tun rayuwarsa fa wannan abubuwa suke kasancewa to shi yasa ka ji alƙali ba dama isa kaki a cikin annabawa in maganarsa sai ya ware shi duka an yi wannan bayanai sannan idawo muddalibi ya gaya wa abu dalib ya ce in na mutu kar ka shagalta da a baka wani abu na gado na duk juyin da za a yi kakkai da wannan ya bar gidanka a yanzu ne duk ka ba zan iya baka shi ba amma ina ba duniya duk faɗi tashin da za a yi kar ka sake ya tafi gidan wani sai gidanka don ina neman maka alheri to nan fa aka zo aka dinga yarjeje jayayyar ina shugaba zai koma abu ɗalibai ya ba magana ai ni ne babban ku kuma tuni magana ta ƙare tsakanina da mahaifina ni zan ɗauke shi ya koma gidana nan aka shiru. ya koma gidan gidan gidan Abu Dalib aka zo tafiyan nan shugaba ina shekara wajen goma zuwa sha biyu za a yi tafiyan nan da Allah ke ca ila fiye murhilata shita'i wa tsaifi abu ɗalib tun da shugaba ya shiga gidansa yake tunanin tafiyan nan fa ni ba ni yayi dan in tafi kwana ɗaya in bar wannan ba zai yiwu ba saboda san da shugaba ya shiga gidan taswirar gidan sai ta canja gaba ɗaya Mm, taswiri gidan yana shigowa gidan a ranar an dafa abinci sai aka ga abinci ya ƙi ƙarewa to shugaba ya shigo eh, sirrin yawa ya shigo ‘ya'yan gidan sai a ga ga yadda suke idan ga nan mun karanta ita sai da umma aimana in ta zo yara da da dare ƙasa duk jikinsu ya yi ƙura da safe za a yi musu wanka amma nan kaga mun karanta ba sau ɗaya ba ba so biyu ba idan idan ta zo gurin shugaba ce kai wannan in na zuba ma ruwa bata ma jiki zan yi don ban ga me zan wanke ba a wayi gari sakilan kahilan da hilan fatarsa kullum kamar canja masa sabuwa ke kullum idansa kuma ga kwalli a ciki ga kuma an shafa masa mai daga halara kullum haka yake to yanzu wannan malam ai baka da magana baka da halin magana kansa duk abin da ka gani a tare da shugaba ka ce na yadda na sallama maka mm, ba ba ba shi da ba shi da ma'auni wallahi duk ma'aunin da dan adam zai in ya idan ya dora shugaba wannan ma'aunin karewa zai karewa zai to shi ne aka zo maganar hal kana muttabi'an li shar'in qablahu a lokacin da shi ya ɗauke shi ya ce ya hau taguwarsa za su tafi sahibu shari'ata ya fito daga gida ya yanzu za ka tafi babu ni sai ya saukar da taguwa ya ɗauke shi ya ɗora shi a kai ya tare za mu tafi aka doguwar tafiyar nan ita ce tafiyarsa ta farko ana zuwa kaga dai bahira ga abin da ya musu bahira shekararsa arba'in yana ruhubaniyancinsa kallonsu ma bai taɓa yi ba in za su wuce amma ran da suka tafi da shugaba a ran nan bahira ya tashi tsaye kyau. da ke kun ga abin mamaki mutumin nan ko kallon mu bai taɓa yi ba amma yau gashi kun ga wani abu da yake sakowa ma zai yi ai sai sauko daga kan hasumai ta yanzu shugaba yana ta aiki a jikin taguwar nan ta abu ɗalib yana wawan cire mata kaya ina to ya zauna sai ga bahira ya zo hankali ya yi kansa yana zuwa ya rike hannun shugaba ya riƙe shi tashe shi tsaye ya ce haza rasulun rabbil alamin <laughs> haza yab'asuhu Allahu rahmatan lil'alami alamin ku jama'a ku taro kan wannan shine tudun dafawa bayi gaba daya yau shi ake jira gaba daya wannan Shi ne wanda in ya zo to Rahama kaunu ta tabbata ina babansa ya ce gani ke kai wanda ya haifi wannan kuma ya rayu a duniya ce ba dama ba dama kai dai wani abu ne a tare da shi amma ba kai kayi wannan ba ke a cikin alkitabul makanun an gaya mana mahaifinsa ba zai rayu a duniya saboda tsada saboda girma da mukami mana shi ne sai kaga ya ce to kamar da shi gida aikin da ka fito yau ba na wasa ba ne kamar da shi gida shi ne magana gaskiya kaga sai da aka dawo da shi gida sallallahu abubuwa iri iri iri da suka tafi da bahira akwai bishiyar da hmm. gaba ta kore ce ta zama itace gaba ɗaya mutuwa ta ƙone tsawa ta faɗo mata amma sai da lujudi yana jingina da ita ‘ya'yan itace ta suna zubowa haƙasa. ƙasa to wannan in ba wanda aka rufe ƙyauren nubuwa da shi ba wanda zai iya wannan bahira duk shi shi shi maisara duk a gabansa aka yi haka ta mm. gani shi sa na na kalitul kubra mm. tun a wannan lokacin da nafisa ta ce ki tambayan mun shi ko zai yadda ya aure in yake da kya ga me zan baki mm. shi ke nan da ta gaya masa ta ce kaji kaji yace to na yadda ba komai shi dama ba a zo masa da abu ce bai yadda ba to ne da ta gaya mata na na Khadija tunda Allah ya halice ta bata taba farin ciki a duniya kamar wannan ranar ba cewa ya yadda Allah ya sa yadda da mu sa yadda da mu to nan ta ɗebi dabbobin ta gaba ɗaya ta bata ce ga hadiya nan na baki saboda kin zo min da bishara cewa ya yadda sallallahu alaihi wasallam to a wannan rayuwa tasa kafin ranar shekara arba'in din nan da kwana ɗaya mala'ika ya sauka baya da nan tun shekara ta farko har zuwa shekara talatin da tara to ya rayuwarsa take me yake bi a wani tsarin tafiya yake sallallahu alaihi wasallam هل كان متبعا لشرع قبله أم لا shin wata shari'a yake bi wata shari'a yake bi ko ba wata shari'a yake bi ba tunda an zo dai ginin ka'aba sayyidina abu dalib ya ce da shi um, al-abbas ya ce da shi cire kwarjallan naka kai kai kai ga da shi ce a aikin ɗakin Allah ba a jin kunya ko da ka yi tsirara ma ba kuwa yace ba in ni nuhitu an tarbi <laughs> aini Allah ya hana ni yi tsirara ba zan yi to da yaya kenan lokacin malaika jibril ma bai zo ba alayhi salatu wassalam zatin sa ya haɗiye komai nan Allah nan ne base din da ubangiji ya jibge dukkan asararin samuwa gaba daya hmm. mutane amma da sannu ne da kaji Allah yana cewa alhakumu takasur hatta hmm. zurtumul maqabir hmm. da kaji Allah yana kalla sofa ta'alamu to wallahi za a yi sani za a ga a shi ko alif ba a sani ba a baya akwai ran da Allah zai bude wani abu Summa kalla sofa ta'alamu hmm. law ta'ala kalla law na ilmal yaqin ilmal yaqin to za a zo kan lamarin shugaba lamarin shugaba ba Allah tun daga ran da mutum ya mutu Rannan ne za a buɗe masa shamaki ya san waye shugaba mm, to idan kai ta yi masa salati to rannan farin ciki ya cin mamala daɗi ya same ka aminci ya same ka wanda ba, ba fargaba daga nan Allah ya sa mu je da soyayya su. Mm. وقال جماعة لم يكن متبعا لشيء wasu jama'a sai suka ce daga malamai ai ba wanda annabi yake bi kafin annabtarsa babu wa hadha qaulul jumhuri wannan shine fadin kunzumin malamai gaba daya فالمعاصي على هذا القول غير wala ولا معتبرة في حقه إذن to kaga magana sabo a bisa wannan magana da aka ce babu annabin da shugaba yake bi to don haka ta wannan magana ka ga ba maganar saɓo sam sam ma babu maganar a ce wannan abin sabo ne babu shi saboda shi ne maɗaukin tutar shari'a gaba ɗaya to ba sai ya zo ya ce tukunna wannan abun halal ne wannan abun haramun bane tukunna hmm? to إذ الأحكام الشرعية bil awamir wan والنواهي domin domin hukunce-hukuncen shari'a gaba su sirra ta yadda umarce-umarce da hane-hane hmm. da kuma tabbatar shari'a sai ya zo tukunna shi zai zo da umarnin daga Allah hmm. to bai zo da umarnin ba tukunna ana jiran sai ya zo tukunna to ina maganar wannan abin sabo ne wannan abin ba sabo ba ne hmm. sannan sai hujjojin waɗanda suka faɗi wannan magana sai suka samu sabani hmm. fada haba saifu sunnatu wa makutada firakil ummati alƙali abubakarin. sai Alƙali abubakarin albaƙin lani shi kuma sai ya tafi akan me ila an anna dariqal ilmi ƙulu. Ta taya za a gano cewa shugaba yana bin wani annabi ko baya bin wani annabi abubakarin albaƙin lani ya ce sai a tsaya a duba sai an samu naƙalin karatu tukunna an daga wani siƙa amintacce wanda zai ce tabbas baya bin kowa ko ku tabbas ina bin wani to sai an samu wannan in alƙali abubakar hmm. Hmm. wa mawaridul khabari da kuma magangaran labarai ta hanyar ji a tambaya a ce ya ku kuka rayu da shi a lokaci kaza me kuka ga ina yi ko me igaya muku yana yi to sai an samu wannan وحجته أنه لو كان ذلك لنقلا to hujjarsa inda a ce shugaba ina bin wani annabi addinin wani annabi to da labari ya zo hmm. walama amkana katmuhu wa satruhu fil adati kuma da ba za ya yiwu a koye wannan ba ba zai yiwu a suturce shi ba a al'ada domin shine mafi tsadan lamarinsa a duniya sallallahu alaihi wasallam to da yana bin wani annabi a ce ko shari'ar annabi Musa ko shari'ar annabi Isa ko shari'ar annabi Ibrahim ko shari'ar annabi Nuhu a ce yana bin su to da za a samu labari to ko ba za a samu wannan labari ba domin ko shi annabi Musa kaga kamilu zati haka ya fada, lau kana Musa hayyan ma wasi abu illa tibai a inda Musa yana nan a raye to ni zai bi kurin ya samu dacewa a gun Allah to ka kaga mu haƙƙin sa kenan kan annabi Musa annabi Isa kuwa tuni ya yi bayani inni rasulullahi ilaikum musaddiƙan lima ne dai ya minan taura wa mu mubashiran bi rasulin ati min ba'di ismuhu ahmad to yau ga sai da ahmad ya bayyana sai a ce yanzu kuma gaba ɗaya zauren a ce a ce ga baki ɗaya ya koma ga misali zauren hmm. annabi annabi isa a nan yake karɓa karatu ba magana kuma na babu hmm. hmm. na to kaga ba za yi yiwu ba Mm, tunda tunda ai shine muhallin duba sallallahu alaihi wasallam mm. Mm. إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتدل به min siratihi domin hakan cewar shugaba ina bin wani annabi ko baya bi shine mafi girman abin da ake lura da shi a cikin sirarsa ai sallallahu alaihi wasallam aha wala faƙara bihi ahalu tilka shari'ati kuma inda yabo wani annabi yabo ta shari'a to yau ya zami da su kenan sai ai ku almajiranmu ne dan annabin kuma mu yake bi kafin a baki annabta to an samu wani ya faɗi haka ba a samu ba hmm. wala tajju bihi alaihi da kuma sun kafa hujja da wannan kan shugaba suke gaskiyar magana ba za mu bi ka ba saboda dalili kaga mu kake bi asali ta ya za a zo kuma ka ce kana bin mu kuma ka zo ka ce kai yanzu kai za a bi kuma to ba samu wasu mutane ko ƴan wani addini sun gaya manzo Allah wannan ba ni hmm. usar shay'un min zalika jumlatun kuma ba a taba ruwaito ɗaya daga cikin wannan magana ba hmm. wa zahabat إلى ilamkina ذلك aqalan wasu kuma suka ce su matafiyarsu shine haka ba zai yiwu ba a matsayin a hankalce manzalla ya bi wani kafin in dai yadda ike din nan a ce ya bi wani to suka ce ba zai yiwu ba hmm. suka ce domin suka ce zai nisanta kware da gaske wanda ake bin sa a da'irar annabta an bashi matsayi an bashi annabta an ce ga sako daga Allah ga littafi ga aike ga hikima da Allah yake bayarwa a ce ya zo yana isar da sako, kuma shikenan an kwana biyu shikenan kuma sai ya ajiye sai kuma ya dinga bin wani to suka ce haka ba zai yiwu ba eh, ya nisanta kwarai Hmm. وبنوا على هذا وبنوا هذا على التحسين والتقبيه suka gina wannan a bisa ka'idan nan ta at-tahsin wa taqbihu ma'ana amma ta hanya ce wacce take ba makatarciya ba wannan magana ce ta akwai at-tahsin wa taqbih ash-shar'i akwai kuma at-tahsin wa taqbih al-aqli wannan kuma mas'alar mutanen utazilanci ne su kuma ahlus sunna suna magana cewa dukkan abin da za a ce mai kyau ne wannan a ce mara kyau ne to sai an saurari shari'a ta zo ta yi bayani su ko zilawa suka ce a'a hankali ne zai bayanin wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne to shine bambancin ahalus sunnati da kuma matafiyar su su su yan mutazila hmm. واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم للقاري أبي بكر أولى وأظهر kuma jingina wannan izuwa naƙali a samo karatun abin shine kamar yadda ya gabata ga Alkali, abubakar shine mafi cancanta kuma shine mafi bayyana وقالت ukhra bil waqti fi Amri, sallallahu alaihi wa Sallama. wasu daga cikin masana suka ce kar wanda yace manzo Allah ya bi wani kar wanda kuma ya ce manzan Allah bai bi wani ba ai shuru to su ma akwai ƙanshin gaskiya a tare da su don sha'anin shugaba sai shuru malam ai shuru a tsaya a gani tukunnan ne ya ike akwai ya bi wani suka ce ba sani ba bai bi wani ba suka ce dole a dakata ba a sani ba hmm, tawakkufi kenan a dakata eh kar a yanke hukunci hmm. wata rike ƙar'in hukumi alaihi bi shay'in fi zalika a bar kuma yanke hukunci da wannan a cikin kowanne hmm. Islam yuhilil wajahaini min hal aqalu domin hankali ai bai kora da fuskokin biyun ba za a ce shugaba alaihi salatu wassalam ya bi wani annabi ya bi shari'ar wani annabi to a hankali irin namu na bil'adama to za a ce ba kurarren abu ba ne ba mustahili ba ne zai iya bin wani to ce hankali bai kora haka ba ba zai bi kowa ba a duniya domin shi ne ƙoƙuwar sirri gaba ɗaya suka ce shi ma zai yiwu. ce bai bi kowa ɗin ba to amma in dai a yadda shugaba yake ne yadda Allah ya shirya shi to ba zai bi kowa ba wallahi ba a rubuta zai bi wani ba shi sai dai a bi shi baya bin kowa isa ranar da ya fito a dudab da lokacin wafatinsa kaga da ya fito ya tarar ana sallah sai da na abubakar a gidan liman sai ga shugaba an fito a lokacin kuma shugaba a zaune ne yake zai sallah kaga sai na abubakar ya jawo da baya shugaba ya nuna masa tsaya inda kake ya tsaya inda yake din shugaba ya ce Allahu akbar sai na abubakar sai ya karbi sallar shugaba ya koyi da shi su kuma mutane su koyi da sallah abubakar haka aka yi tsallan nan saboda shari'u ya zo dole a haƙura a jiya da baya to haka ne walasta ba da inda hafi ahadihi ma dariƙun ƙari saboda me saboda kaga Allah yana da tsarinsa ya shirya cewa tun da yake halittar mutane yake halittar halittunsa gaba ɗaya a ko'ina yana sa martabobi waɗanda za su kewaye wa'annan gurare kai hatta a cikin dabbobi ka haɗa dabbobi za ka ga akwai wani wanda zai fice a cikin wani abu a cikinsu ma'ana Allah bai taɓa barin bayansa kara zuba ba to shi kenan kowanne ana ba shi daidai manzilarsa yanzu gashi nan sai ka sami gida gida da an zo wane ne muhallin duba a gidan ya ce mai gidan shine muhallin duba shine wanda zai dinga kawo kaza amma ana nan ana tafi ana tafi sai ka ga ainihin kiyada da jagoranci sai Allah ya nuna masa ba naka bane sai a wayi gari ɗansa sama ya wayi gari yanzu shine ike komai a gidan kuma wannan sulɗani an janye masa shi ana nan ana nan sai a ce to ga mai unguwa duk wa'annan gidaje masu gidajen nan sarautarsu tana cikin gidajensu shi ko mai unguwa shine zai jagoranci dukkan masu gidajen nan yanzu shine shugabansu shi nan sai shi ma masu unguwannin sai a tattara su a ce ga dagaci nan shine shugabanku daga tan a haɗa su a ce ga hakimi nan shi ne shugabanku hakimai duk a haɗa su ya su taho fada taho gurin sarki nan za a zo to duka wannan Allah yana nuna cewa halittarsa a wannan tsari ya yi ta halittarsa a wannan tsari ita ko an naɗa ko ba a naɗa ba za ka je kasuwa sai kurin sai ka ga tun da nan gurin kowa gashi nan ya zo ciniki yake so yi sai Allah ya fito da mazaharin mazharin bayyana sai kaga wani a saƙo yake ya fi kowa ciniki duka kasuwar gaba daya kowa ya sallama masa yau in a kasuwa ne wani shine kan gaba to duk inda ake tafi wajen likitoci ana nan sai ka ji sunan wani likita guda ɗaya shi yake yawo a doron ƙasa a wannan nahiyar tafi cikin gwamnoni sai kaje ga wani can shi kaɗai ne sunansa ya cida tafi cikin 'yan siyasa ga wani can shi aka ba wannan abin nan ɗin wannan tauraron sunan to to sai Allah yake so a tsarin mulkinsa gaba ɗayan wujudin da ya halitta min awwali ha'ila akiriha yake so ya fitar da mazhari guda ɗaya to kuma mazharin nan kaf ɗinsa a kan muhammadu yake mm, shi ne ko gaba ko can ƙarshe zan da za a zo ko damansa ko hagu ko samansa ko ƙasa babu kamarsa Allah bai rubuta wannan manzo Allah zai bu wani dan adam ba babu dama da kai a bisadi na ainihin yadda ubangiji ya tsara ya shata da'ira annabi ba a rubuta zai bi wani mahaluki ba eh sai dai shi abi shi yasa duk wanda ya ɗauki wannan ka'idar ya halaka ya halaka Allah ya rubuta wallahi kai ma sai ka bi in ka ga wani to da wani izama wannan wani shugaba ne kurin izama wanda saboda Allah amma duk wani a duniya muna da karin magana a hausa wani sai da wani in dai kaga wani ya zama wani to bayan wani ya taka aka gan shi wanda bai taka bayan kowa ba shine shugaba eh wannan daga Allah ne ce addabani rabbi ba hasana tadibi Allah ya ce ya eh, kware kuwa ban ga ma magana na faɗa alam ya jirka yatiman awa waje daka ballan fahada waje daka ailan wannan matakan guda uku ba ba kwayar zarra da ta fita cewa annabi zai wani abun ba daga Allah ba saboda haka su da'irar annabta su sun san da haka karewa ma ga Allah yana faɗa su masu wannan bayanin ai ba su halarto da wannan maganar ba eh, sun maja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi Allah ne fa ya faɗa haka sai da itara saboda ina so wannan ka'ida sai ta tabbata mazharin ƙarshe a da'irar ubudiyya kaf sai ya sa wannan kuma duk ran da aka nemi a sauke masa za a yi tashin hankali da shi shine ya haɗa annabawa su ce wai zakhadallahu misaqan nabiyina da itara su kaf sun hadu. ita lama naku min kitabin wa hikimatin summa ja'akum rasulun shugaba fa kenan malam ce ku su annabi adamu su annabi musa tun daga kan adamu har zuwa kan annabi isa zan muku magana ku annabawa ne ku ne zababbu to amma ya zamu yi idan shugaba ya zo annabi na muhammadu ya zo me abin da za ku to bai basu da wannan ba sai ce la tu'minun nabihi za ku je ku sallama ku yi imani da shi wala nahu? kuma lallai lallai dole za ku ci gaba da taimakonsa duk abin da yake so ya sa ku sai yadda ya ce da ku ku shiga cikin almajiransa su sai na umaru su sai na abubakar shi ne wala tansurun na hudun ai a yadda ya ce la tu'minun nabihi kawai to an annabin ya zo ya imani da shi sai ya tafiyarsa garinsu Allah ya ce to shi in an haɗu da shi ba tafiya za a yi ba tsayawa za ku sai abin da ya ga dama kuma ya sau to fa shi ne fa ake maganarsa a nan gurin ta ina a ina magana wayannan firka su ce ai karatu wani karatun za a samu bayan zancen Allah akwai wata magana ki summa ja'akum rasulun musaddiqul limam akum la tu'minunna bihi wala tansurunnahu suka hada baki kam suka ce a karar nan min yadda min yadda za mu tafi duniya mu jira zuwan annabi Muhammad kuma a sabikin iliminsa ya san ba zai zo a zamanin kowa ba ai ya san ba zai zo shi zai aiko shi ai shi shi ne mai rike da zimami na aiki gaba daya to ya san manzon Allah ba zai zo ya hada zamani da kowa ba amma kuma tare da haka ina cewa wanda duk i canja mun magana ke wallahi kallahi wannan fasiki ne duk wannan magana muka yi da ku yanzu kun yadda annabi Muhammad in yazo za ku sallama masa za ku yi imani da shi babu wani annabi da Allah ya faɗa a cikin wannan magana sai annabi Muhammad da haka ina zancen wai hankali mu hankalin waye a ce wai bai kore zai iya yiwuwa ibu wani ba yadda za a yi hankali yadda da wannan dai ilimi na Allah ne tabbataccen magana ce to a nan gurin akwai gyara na ma ba zai bi kowa ba sallallahu alaihi kowa mm. huwa da abin ma'ari maari ne kaga mazharin wannan magana a zahirin ma ga shi ya zo ɗin sahabi ya yi imani ya yadda ina cikin hidimar tasa izo wa wani in shuru yau da ya ta da sallah sau uku ya kiransa ya ce to ya ce to gani ya lalla ya ce na kira ka yaba ka ansa ba ya yi sallah nake yi ja ya ayyuhal ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi walir rasul mu ku ansa wa annabi malam da da'akum in ya kira ka in ya kira ka wannan ka'idar tana nan fa ta sultanin safa a sama kayi kokari ka sadu da Allah cewa ka yadda manzo Allah shine saman sama wallahi kan mutun yaje martaba annabi ta yi kasa a zuciyarsa ba zai wuce ba a gurin Allah shikenan sai ce ko ka tada sallar kyale sallar ka taho gurin annabi kuma ka taho daga nan fuqahu suka ce to tunda abin ya zama haka ka zo gurin nasa ka ta da sallah ka fara karatun fatiha ai ka gama ka shiga duniyar farilla ko to yana kiranka to taho gurinsa da ka zo ce to ka tafi can a ƙasar madina ta zan aike ka ka je an yi kaza ka je ka gaida wani ka karko mm. kaza ko ka kaiwa wani kaza kai tafi dama ka yi raka biyu mm. to in ka zo cika sa raka biyan ka kai sallama ka ka raka biyan ka kai sallama dan san da ikira ka din baka fita daga da'irar sirrin munajati da Allah ba mm. shugaba akwai sha'ani malam وقالت فرقة salisatun sai wata jama'a ta uku sai suka ce innahu kana amilan bi shar'i man qablahu a kwarai kuwa ina bin wani su ukun kenan to yasa kaji alkali iyal ya wurga su can baya daga kansu ba zai ba zai ya sun dai faɗa kuma a haƙƙin ilimi sai an kawo su amma ba don amana ilimi ba ko maganar su ma bayan ga rana ta bayyana sai suka ce ai kwarai kwa shugaba a shari'ar wani annabi yake bi hmm. sun matsalafu hal ya ta'ayyana zalika shar'u amla to su kansu sai suka yi sabani masu wannan ra'ayin shugaba tabbas ina bin wani annabi to wa ike bi فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجما wasu suka ce to gaskiyar magana mun san da yana bin wani amma wa ike bi ba mu sani ba gaskiya ba mu san annabin da shugaba yake bi ba to wajasara ba'aduhum ala ta'yin wa sammama wasu suka ce a ai tunda ina bin wani wallahi sai mun faɗi wanda yake bi sai mun faɗi wanda yake bi a cikin shari'a Hmm. to sannan su kansu waɗanda suka ce yana za su faɗi wanda ike bi ɗin, su kansu sai suka yi saɓani kuma hmm. wasu sai suka ce a cikinsu ai Annabu Nuhu yake bi Fakila Ibrahim sai suka yi wasu suka ce a ƙarya kuke yi annabi Ibrahim yake bi wallahi wakila Musa wasu suka ware suka ce to ƙarya kuke kuma annabi Musa yake bi mm. wakila Isa salawatullahi alaihim wasu suka ce a annabi Isa yake bi jiran Allah da aminci duka ya tabbata ga waɗannan annabawa masu girma mm. fa hadhihi jumlatul mazahib fi hadhihi almas'alati to to kaji ba shine a ƙarshe ai ko lissafin su ma ba za a yi ba wannan to ya ce wannan ita ce jumlar mazhabobi a cikin mas'alar shugaba ina bin wani ko baya bi wala azharu fiha ma zahaba bihi ma zahaba ilayhi alqadi abubakrin mafi gwara gwara wanfi karfi wacce za a iya dauka ita ce mazhabar alkali abubakarin albaƙillani wanda aka fara faɗa a wacce tafi nisa wacce ba dama a ɗauke ta ita ce mazhabar waɗanda suka ce a faɗi ma annabin da yake bi إذا لو كان شيء ya ce ai da hakan yayo to ai da mun samu karatu da an cirato cewa addinin annabi Ibrahim yake bi ko addinin annabi Musa yake bi ko annabi Nuh Hmm. walam fa jumlatan to ga shi kuma ga ba zai buya ba har ba zai buya ba jumlatan gaba daya wala hujjata lahum fi anna isa akhirul anbiya lazimat shari'atu man jaa Ba'ada. kuma sannan alkali ya ce ba wani wanda yake da hujja a cikin cewa annabi isa shine karshen annabawa dan haka dole dole ya zamanto shugabanmu alaihi salatu wassalam idan ya zo addininsa zai bi a'a ba wannan magana malam hmm. idan lam yasbut umumu da'awati isa domin umumi na da'awar annabi isa bai tabbata ba annabi isa ba a ce ya kira daga farko zuwa ƙarshe ba ila jama'arsa aka tura shi kowane annabi iya jama'arsa ne eh, shi tauraron halitta ne shi ya game kowa da kowa hmm. aka yi masa kuma wani tagomashi da wani sitef-sitef don Allah ya nuna wa mutane kar ku daƙiƙance fa a wajen gane aikin manzan Allah hmm. aka ce wa'an zan ashira ta kalakar bina ya rasulallah ga, ga risala nan amma yanzu ka fara kiran mutanen gida oh. ka kirawo banu hashim da banul muɗalibi halifa ya mana bayanin yadda kashe-kashen gidajen nan suke banul maɗalibi da kuma banu hashim duk gidaje ne na ainihin wato kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah ya fara ta da shi ka fara kiran waɗannan da ya kira su shikenan sai ubangiji ya ce litun jira ummul qura wa man haulaha to yanzu ka gama da gida ƙara fitowa waje ya rasulullah duk maka da ƙauyukan da kewaye da ita ke kewaye da ita an ɗora maka nauyin kai zaka kira su mm. ya je i kira su sai ubangiji ce wa ma arsalnaka mm. illa lin nas bashiran wa nazira dukkan mutane gaba ɗaya na aiko ka zuwa gare su duk mutane kaf eh, ka sa ƙara musu da lin nas mm. dukkan mutane gaba ɗaya da shugaba ya ɗauki wannan azima ya lissafa dukkan yadda za a yi yi kenan sai kuma ina Allah yana cewa tabarakal ladzi nazzala al-furqana mm. ala abdihi li yakuna lil alamin nazira yanzu kuma ba maganan mutane ba gaba al al'alamul ulwi wa sufuliyu kai ne annabinsu to shi yasa aikin annabi ba zai gani ba aikinsa ba zai gani ba mm-hmm. kaga yadda ya aikin nan na kirawo banu hashim da banul madalibi a da'ira kamar 'yan karama to billahi lazi aikin da yake nan a san da izoli ya kuna lil na nazira duk duniyar Allah ne da ya kewaye su ba sa ya je mustawa ba saboda Allah yana so i wannan aikin ya ce hatta tu bi mustawa da na dinga tafiya sai da na je wani guri sunan gurin mustawa to shi in ka je mustawa in dai ka shiga mustawa to ka iya za ka iya karaɗe halitta Allah min awwali ha ila akhirah shine ma'anan mustawa choman Tijani yace a mustawa din nan ma'anarsa shine da ka je karkashin ƙasa ta bakwai zaka ga annabi a gurin kamar da an ka je karshen saman sama zaka ga annabi An ka je karshen dama ma zaka ganshi ai wani guri ne da Allah ya tanada khatimun nabi ina ne kawai zai iya zuwa gurin nan saboda ina so zai yi aikin umumi gaba daya yasa ko ina ba inda ba sirrin manzo Allah ba inda ba. to wannan wata ma'aikata ce wacce ubangiji ya tanadar masa ita a tafiyarsa isra'i ya karɓo sallah kuma sannan aka ba shi wannan sinadarin da zai samu dama wacce zai karaɗe faɗin halittar Allah duka eh, duk sai da yi wannan aikin yanzu ba don wannan aikin ba nan za mu yi sallah ne a nan ba za mu yi sallah ba to kana tafiya a dokar daji kawai ka ga masallaci da ka je garin kafurai sai ka ga ga masallaci kuma duk ko ina da ina sai ka ga ana sai a je sama ya dinga jin kiran sallah kuma duka abubuwa mutane ai masana ilimin shiga sararin samani ai duk sun faɗi irin wannan abubuwa to sirrin mustawa ne sirrin ku na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi annabi Idrisu ba sama ta hudu kurin aka kai shi ba aka ce warafa nahu makanan aliya to to shi kuma shugaba fa hmm, shi sai ta ake wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla kana kaba kausai na adna to annabi mu Isa umumin da'awarsa bai tabbata ba to da haka shugaba ne da umumi na da'awa duka ba maganar a ce ya bi wani ko kaza kaza kaza da sauransu Allah ya kara masa tsira da aminci Allah ya kara masa tsira da aminci Allah ya saka wa shaida alkhairi Allah ya jaddada masa rahama Allah ya ba mu albarkacin sa Allah ya ba mu albarka shugaba alaihi salatu wassalam Allah ka saka wa shaida alkhairi halifa Allah ya saka masa alheri Allah ya biya masa dukan bukatun sa wannan zawiya ta mu Allah ya kara mata albarka Allah ya kara mata albarka dukkanin mu gabaki daya da muke zaune gaba daya Allah Allah ya biya bukatunmu Allah ya ba mu albarkan manzo Allah kasan nan gaba ɗaya Allah ya ba mu makoma kyakkyawa Allah ya ɗauke mana dukkan damuwa Allah kaka jefa mu a cikin tashin hankali alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha hadiya ga shugaba